وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك حدوى أولا يمشي نرانا اللي سنن أيوب يرغوة رمضان إجرى دبوء إيادة لي هدو دا أربعين دا هدو wanda ya zo daidai da ashirin da shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku cikin karatunmu na tafsirin littafin Allah maɗaukacin sarki har yanzu muna cikin suratu lukman, inda a jiya muka fara karanta wa'azin lukman ga ɗanshi kuma a yanzu insha Allah ta'ala za mu ɗora akan aya ta 17 biya mun tsaya kan aya ta 16 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تفعل خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير نعم لقمان يا تغبى دي ودن سوازي إتي يا بني يا سيد أنت أنا أقم الصلاة كسيد سلة وأمر بالمعروف كي أمرني لك كاوان أيتي وانهى عن المنكر كهن ممونا أيتي واصبر على ما أصابك ka yi haƙuri kan abin da ya same ka inna zalika min azumin umur hakika haka yana daga cikin manya-manyan lamura wala tusair khaddaka linnas kada ka juyar da fuskarka ga barin mutane wala tamshi fil ardi maraha kada ka tafi tana alfahari da nuna isa a bayan ƙasa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya san dukkan wani mai fariya mai alfahari waqfid fi mashyik yi tafiya tsakatsaki waghdud min sautik ka rage muryarka inna ankara al-aswat mabi munin muryoyi da sautul hamir ita ce murya ta jakuna. Alukuman ya ci gaba da yi wa ɗansa wa'azi, a wa'azin da muka karanta wanda ya masa jiya, ya yi masa magana kan kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da nisantar haɗa Allah da wani wanda shi ne tauhidi sai kuma yi masa wa'azi a dangane da kula da muraƙaba kula da sanin cewa Allah yana ganin mutum a duk inda yake da abin da mutum yake aikatawa ko yake yi ko yayi to babu abin da zai buya ga Allah to nan kuma sai gangaro abin da ya shafi ibada dama wasiyar luqman ga ɗan ta haɗa abubuwa ne guda hudu waɗanda su ne usulun shari'a su ne tushen shari'a su ne tushen addini abu na farko al'itiqadat babin aqida wanda jiya mun karanta magana hali ga barin shirka umarni da kula da sanin cewa ubangiji duk abin da ake ya sani kuma babu abin da zai kuya ga Allah sai kuma na uku al'amal wanda shine yau muka shiga babin a'mal ayyuka ka tsaye da sallah kai umarni da kyakkyawan haiki ka hana mummunan aiki sai kuma na uku shine adabul mu'amala yadda mutum zai mu'amala da mutane <clears throat> shine wala tusair qaddaka lin-nas kuma wannan adabul mu'amala ne sai kuma adabul nafsi yadda zai yi na dubban da suka shafi mutum karan kanshi waɗannan abubuwa guda hudu su ne usulin shari'a kuma su ne abin da ya yi wa ɗansa wasiya ko kuma ya mai wa'azi a kansu ya bunayya ya kai ɗan ɗana aka yi salata ka tsayi da sallah duk inda aka yi maganar tsai da sallah za ga malamai suna maganar yin sallar a kan lokaci yin ta tare da kiyaye sharaɗanta da wajibanta yin ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar inda mutum zai dinga yin sallah a kan lokaci amma baya cika wajibanta baya cika ruku'u baya cika sujjada babu nutsuwa a ciki to wannan bai zama cikin masu tsaye da sallah ba duk da yana yin sallah a kan lokaci inda zai zama yana cika rukunai yana da yana cika ruku'u ya cika sujjada amma kuma baya yin sallar a kan lokacinta wannan ma bai zama mai tsaye da sallah ba idan sai da sallah yana buƙatar sai ka haɗa abubuwan da aka ce ka haɗa tun daga abin da ya shafi sarki na yin alwala sannan bayan alwala a yi sallah a lokacinta idan mutum ya yi sallah lokacinta bai yi ba sallar ba ta karɓuwa sannan kiyaye rukunanta da wajibanta shi yasa a nan aqimis sala ibn kasir yace ai bi hududiha wa furudiha wa awqatiha da kiyaye iyakokin sallar haddodin sallar iya farallan sallar lokutan sallah din da haka yi sallah cikakkiyar sallah shine ma'ana aqimis salata duk wanda yi sallah ba tare da ya kiyaye rukunanta ba ba tare da ya kiyaye wajibanta ba to wannan bai yi sallah ba ya inganta a cikin hadisi wani mutum ya shigo masallaci ya yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin masallacin da ya gama ya biyo manzon Allah sallama manzon Allah ya amsa sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli manzon Allah ce koma kai sallah dan ba kai sallah ba anan malami suka ce ba wai an kore sabuwar sallah bane a aikata tun daga shi yayi an gani me ake nufi lam tusalli ba kai sallah karɓaɓɓiya ba sallar da kai ba karɓaɓɓiya ba ce saboda me yayi sallah ba yadda ya kamata yi ba ya koma ya sake ya sake zuwa manzo Allah ya sake mai da shi sai da aka yi haka sau uku sai ya ce wallazi ma'aka bil haqqi la uhsinu ghayraha na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya sallah da tafi wannan ba fa'allimni koya mu sai manzo Allah ya koya masa idan ka tashi sallah ka fuskanci al-qibla sannan ka daga hannuwanka kai kabbara sannan ka karanta abin da ya sawwaka ka karanta fatiha sannan ka karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani ka ruku'u sai ka daidaita kana mai ruku. sannan ka ɗago haka manzon Allah ya koya masa yadda ake sallah wanda hadisi ne da malamai na hujja da shi tushe ne a babin sallah wanda ya bayanin abubuwan da suke na wajibai a cikin sallah manzon Allah ya koya wannan mutumin a shahid nan? kun ga yayi sallar amma aka ce bai yi ba idan haka wajen sallah dole mutum ya kiyaye duk abubuwan da shari'a ta nema a kiyaye sallah tana da rukunai shi rukuni in babu shi babu sallah din idan an rasa rukuni babu kamar karatun fatiha rukuni ne a sallah in ba karanta fatiha a cikin sallah ba sallah manzo Allah ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kuma dole a same ta kamar ruku'u kamar sujjada waɗannan rukunai ne a cikin sallah akwai wajibai abubuwan da wajibi ne a samar da su a sallah akwai mustahabbi abin da mustahabbi ne in ba shi ma Sallah ta yi amma inda shi kuma sallar ta fi zama cikakkiya to duk irin waɗannan abubuwa ana son mutum ya kiyaye su to ne ya tsaye da sallah yayi waɗansa yake da ya tsaye da sallah wannan ya nuna al'umman da suka gabata suna yin sallah kamar yadda mu ma muke yi sai dai za a iya samun bambanci a raka'a a raka'o'i adadin rakoi ko kuma lokutan da ake yi amma dai suna yin sallah dan cikin suratul maryam za ga annabi Isa da yana bayanin karan shi. yace ubangiji ya umarce ni da sallah ya umarce ni da ba da zakka kun ga kenan annabi Isa ya nuna cewa a cikin shari'ar da yazo ita akwai sallah annabi Ibrahim cikin hadisi wanda Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito lokacin da ya tafiya da matarsa suka je wurin wannan sarki suka sauka kuma sarkin yana kwaci ko idan ya gama ta mai kyau ce yana kashe mijinta ya kwaci matar wannan yasa da suka zo annabi Ibrahim ya ce wa matar shi idan ya tambaye ki ki ce ke yar uwata ce ni ma zan ce ke ƴar uwata ce a nan ba ƙarya ne ba domin matarsa ƴar uwarsa ce domin akwai ƴan uwantaka ta addini kuma tauriya ce abinda malaman balaga suke kira tauriya ka faɗi magana shi mai sauraro yana nufin kaza kai kuma kana nufin ma'ana ta kaza wanda tana da ɗan nisa da wannan to muhallin shahin lokacin da wannan sarki ya zo ya tambaye ya kuke da wannan mutumin ta ce ɗan uwana ne ya kuke da ita ce ƴar uwata ce to haka sai ya yi ƙoƙari ya je gare ta idan ya shiga inda take sai ta tashi ta kama sallah tana kama sallah sai ji an rike shi ba zai iya ƙara sawa ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ya rike shi a gurin sai ya juyo ya bar ta sallar ya kuma ya fara tafiya da komai Muhalli shahid a cikin hadisi aka ce sai alwala ta kama sallah ashe su ma suna yin sallah da haka sallah wata ibada ce da al'umman da suka gabata suna yi mu ma muna yi sai dai kamar yadda muka yi bayani za mu iya shan bamban a lokuta ko adadin raka'a ko na abu mutum haka faɗin lukumani ga ɗan shi ya bunayya aqimis salata ka tsai da sallah wannan ya nuna a ce daga cikin wasiya da nasiha da uba zai wa shi akwai maganar sallah kada kai sakaci dangane da sallar ƴaƴanka daga cikin abin da yake sai ta zuciya ya gyara sai ba ta nutsuwa ya ba ta shirya akwai sallah sallah tana da tasiri masu yawa a rayuwar mutum amma daga cikin mafi girman tasiri tana saita zuciya tana daidaita mutum zuciyarsa ya zama alkhairi yana shigarta kuma tana karba alkhairi Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito yana cewa ku umarci ƴaƴanku da sallah idan suna shekara bakwai wazribuhum alaiha li ashrin idan sun kai shekara goma kuma to kwa iya dukan su ma in ba su sallar ba duka wanda yake na Da haka hadisin ya nuna cewa ana son ka umarci yaro da sallah yayin da yake shekara bakwai kace masa kayi sallah je kai sallah ya alwala sallah wannan shine abin da hadisi yake gwada kun ga anan shi ma kuma ya ce wa ɗansa ya bunayya aqimis salata hmm. sannan sai ce wa amru bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawan aiki ba iya yin umarni da kyakkyawan aiki sai an san aikin mai kyau da haka malamai su ce a nan yana nuna ka san aiki mai kyau kuma kai umarni da shi ka san za mai kyau ne kuma kai umarni da shi sannan wanha anil munkar ka hana mummuna umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna aiki tushe ne mai girma bal ma yana ɗaya daga cikin abin da yake tseratar da al'umma ya hana ta faɗawa cikin musiba da bala'i kuma da hadisai da dama suka nuna zan Allah sallallahu alaihi wasallam ina al'umma idan ta ga ana ɓanna ba ta hana ba ko azzalimi yana zalunci ba ta hana ba to tana dab da Allah ya gaza ta da hukuma kuma Allah madaukakin sarki ya yi bayanin wannan al'umma ita ce mafi alkhairin al'umma daga cikin ayyukanta akwai umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna Billa, dan a nuna maka girman umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummuna aiki da al'ummar da ya zama aka rasa wannan a cikinta to al'umma tana lalacewa haka nan unguwar da za a samu masu umarni da kyakkyawan aiki da masu hana mummuna aiki unguwar tana zama mai kyau akan samu tarbiyya fiye da unguwar da ba wanda zai hana mummuna aiki ba wanda zai umarni da kyakkyawa shi yana daga cikin abin da yawa waje maraya shi a cikin mu shine aiki na umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki akwai matakai na umarni da kyakkyawan aiki wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya rawaito ya ga mana waɗannan matakai man ra'a minkum munkara wanda ya ga abin ki a cikin ana ya ga abin ki kuma abin ya tabbata abin ki shari'a ta hana wannan abin ya gan shi ko ya san ana yi nan ba lallai sharaɗi sai ya gani ba idan a matsayin shi na mai karantarwa ko mai ilmantarwa ya ji cewa a cikin al'umma ana kaza ana kaza munkari ko da bai gani irin shi ba to ya zo ya yi wa'azi ya zo ya yi bayani man ra'a minkum munkaran sai manzo Allah ce fal yughayyirhu bi yadihi ya canza da hannunsa wannan malamai suka ce mataki ne da ya fi ƙarfi a gurin shugabanni da kuma mutum inda mutum yake da iko kamar mutum a gidan shi kamar mutum a makarantar shi da ɗaliban shi zai iya umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna ta hanyar aiki da hannu amma akwai inda ko mutum ba zai iya yi da hannun ba saboda ne saboda masu aiki sun fi ƙarfe shi masu yin aikin da yake mummunan in ya ce zai sa hannu ya hana to kuma zai haifar da fitilar da tafi wanda ake ciki to sai manzon Allah ya ce fa yughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba ya hana da harshen shi mana ya yi nasiha ya ja hankali ya faɗakar ya nuna abin babu kyau fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi qalbihi to a zuciya ya ki abin a zuciya ya ji yana jin damuwa waɗannan matakai na hana mummunan aiki da umarni da kyakkyawan aiki ana so duk inda musulmi yake in ana wani mummunan aiki to kada ya gazaɗe wannan uku in ba zai iya da hannu ba to yayi da baki in ba zai iya da baki ba to ya ba ya san abin a zuciya to ko da ba ta zo ko da azaba ta zo ko da ta hada da shi to ranar tashar kiyama Allah ba zai kama shi ba zai kama na abu ba domin yayi inkarin abin a zuciya amma man wata wata ba. wanda ya yarda kuma ya shiga akai da shi ko wanda ana yi ko a jikin shi a akwai wanda ana munkari ya san munkari ne amma zai ce ina ruwana ai ba ni nake yi ba kabarinsa daban namu daban wannan babu imani kamar da manzo Allah ce walaysa wara'a zalika min al-imani Habba takardar babu kwatankwacin kwayar komayya na imani ga wanda ya ga ana munkari bai hana da hannu ba bai hana da baki ba bai ki a zuciya ba to ba magana imani to wannan mataki ne na hana mummunan aiki sannan kuma daga cikin fikihun hana mummunan aiki ana kallon menene asiba menene karshe ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala cikin ɗaya daga cikin shafansa ina zaton i'lamul muwaqqi'in ko a'lamul muwaqqi'in da ana faɗa a sunan littafin yayi bayani cewa akwai matakai na hana mummunan aiki akwai inda zaka hana mummunan aiki abinda zai zo ya mai gurbin wannan abin da ka hana abu ne mai kyau to a nan wajibi ne ka hana kuma babu laifi ka hana akwai inda za ka hana mummunan aiki amma kuma ba abin da zai mai gurbin ka hana mummunan aiki kuma ba a yi wani abu kuma wanda yake mai a gurin wannan ma sai ka hana akwai inda za ka hana mummunan aiki amma kuma makamancinsa ne zai zo gurin in ka hana su wannan to za su yi wannan da wannan da wannan din da kaya to na intihadi za ka yi kamar yadda yake sannan akwai inda za ka hana mummunan aiki ya zama abin da zai biyo baya kuma ya fi wancan girma to nan kuma sai mutum ya bari ya kyale mutum ne yana shan giya shan giya yake amma in aka hana shi shan giya to zai koma sata to shan giya zunubi ne babban zunubi ne amma ya taƙaitu kanshi tunda in ya sha giyar kanshi kaɗai yake cutarwa wala Allah bai da mata wala Allah shi kaɗai ne da haka zunubin yana ƙarewa kanshi amma aka yana shi shan giya kuma zai koma sata sata kuma zunubi ne da ya kai kan wannan sata da fashi zunubi ne da bai tsaya kan mai shi ba domin zunubai akwai zunubai da suke suna ya ta'adda a zunub hunaka zunubun ta'adda, zunuban da suke yin ta'adda su ketare kan wani abin su zai kan wani kamar sata kamar zina kamar kisan rai kamar baki da magani waɗannan suna zuwa su ƙetare mai yi su kai wani amma zunubi na shan giya zunubi na shan taba misali wanda yake shan taba zunubin ya su a karan shi. to da haka in za ka hana laifi sai ka ga cewa laifin wani iri ne idan na hana me zai biyo baya a nan malamai suna kawo kisar shekul islam ibn taymiyyah ta rahimahullahu ta'ala lokacin da yana tafiya da almajiransa ya zo ya ga wasu jama'a daga cikin tatar kabilar tatar suna ta shan giya suna tata a inda suke a wani majalisa almajirai suka yunkura za su fatattake su yake ku ki kun ga waɗannan su ne masu yawo a gari ɗin nan suna fashi suna fyaɗe suna zina yanzu sharrin ya tsaya a nan inda suke idan ya zo ka fafare su daga nan su za su ga gari kuma ka addabi mutane to da ba za ku iya hana su wancan ba ku gwara ku ba su fi wannan don wannan ya tsaya a kansu amma in za a iya hana su duka biyun a hana su san giyan a hana su wannan kuma ba za su rari su addan mutane ba su sai yi wannan sai zama duk a hana ku sharri gaba daya hmm. almuhim umarni da kyakkyawan aiki babu ne da malamai sun yi rubuce rubuce a kan shi luqman yace wa dan sawa'mur bil ma'ruf kai umarni da al ma'ruf al ma'ruf shine abin da yake sananne mai kyau wadha anil munkar ka hana abin mummuna gwargwadon ikon ka da iyawarka sai ce wasbir ala ma asabaka hmm. kai hakuri akan abin da ya same ka suka ce wannan dalili ne da yake nuna cewa Luqman ya sani cewa idan yayi idan umarni da kyakkyawan aiki kuma ya hana mummunan aiki ko bai umarni da kyakkyawan aiki mai hana mummunan aiki ba makawa sai ya samu cutarwa daga mutane wannan yasa yake to ya hakuri domin in dai zai wannan aiki to sai ya zama da wannan sai ya umarce shi da yin hakuri wannan kuma haka lamarin yake in dai za ka umarni da kyakkyawa ka hana mummuna to wata rana sai ka samu cutarwa daga wasu mutane shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara yi masa wahayi ya je gurin waraka matarsa na na Khadija ta kai shi gurin waraka inda farkon wahayi da aka fara yi manzon Allah kenan bai taba ganin mala'ika ba sai kullum rana guda mala'ika ya masa ya dawo gida ya gaya matar ta ce zo mu je gurin wani san fafana? da yake yi karatu yi mai bayanin abin da ka gani amma za Allah ya je mai bayani ya ga kaza ya ga kaza sai ce wannan da ka gani shine irin mala'ikan da ya zo wa annabi Musa sai ce ya laita ni jazi'an ina ma ina da karfi yayin da mutanen ka za su fitar da kai sai manzo Allah ya ce ni za a fitar da garin Makka sai ce kwarai kuwa ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi ba sai sai an cutar da shi bai wanda ya zo da cewa duka annabawa haka suka game da wannan to haka kuma magada annabawan haka na duk wanda zai zo da abu mai kyau ya hana mummuna to akwai buƙatar yayi haƙuri da abin da zai same shi Shi shine in abu ya same shi to yayi haƙuri ya nemi lada a gurin Allah amma wannan ba yana nufin kuma kada yi kokarin kare kanshi ba ba kuma yana nufin kada ya matakai ba kuma ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo yana wa'azin da abin ya fitura hijira aka umarce shi yayi kuma da zai hijira ma sai da ya koyi sai da ya kwana uku a cikin kogo ya koyi saboda ne ana neman shi a lokacin a kashe shi sai wanda ya nuna ashe riko da sababi dan kare kai daga wata fitina ba laifi bane ba laifi bane in kana wa'azi ka ji labarin wasu suna nema za su illata ka ka ɓoye ba laifi ba ne ko ka gudu inda za ka samu aminci ba laifi ba ne ba daidai ba ne ka ce a ah, to tun da ai an ina aikin Allah ne kurin zan tsaya in yi so su cutar da ni a'a idan suka same ka inda kake kai iya ƙoƙarinka baka samu nasara ba to nan wannan mutuwa da za ka yi mutuwa ce mai girma da izza da ɗaukaka amma shari'a ba ta yarda da mutum ya zauna na kare kanshi daga cutarwa ba bal ma a shari'a duk wanda ya zo zai kashe mutum ko zai taba mai dukiya ko mutunci shi kuma garin kare kanshi ya zubar da jinin shi to ya zubar da jinin banza saboda me yanzu kare kai yake daf ustadin ne yana kare kanshi musamman ta kai ba zai iya kare kan ba sai ta hanyar halaka wannan dan to in yi haka ya zubar da jinin banza domin yanzu ya zo wannan shi kuma in aka kashe shi a wurin kare mutuncin shi ko dukiyar shi ko ran shi to wannan yayi shahada man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda za a kashe wajen kare dukiyar ka ko mutunci shi yayi shahada to amma duk da haka ana son mutum yayi hakuri da haka hakuri anan wajen jajircewa da ci gaba da aiki kada ya daina haƙuri idan an masa wani abu ya nemi lada a gudun Allah don haka ya ce wasbir alama alama asabaka sai ce inna zalika Ka ga wannan haƙurin da kiran da umarni da kyakkyawan aiki min azmil umur yin haƙuri akan abin da zai same ka a dalilin wannan yana da cikin al'amura manya-manya waɗanda ake ƙulla azama a kansu ba a wasa da haka sai kira ki zuwa ga haƙuri to a nan za mu ga ayyuka ne yake gaya masa abubuwan da zai sai da sallah umarni da kyakkyawan aiki hana mummuna sai kuma ya da abin da ya shafi ladabi ladabi na mu'amala da mutane wala tusair khaddaka lin-nas kada ka juyar da kanka ka bijirar da kanka ka juya mutane baya a asu'u kamar yadda malamai suke bayani cuta ce da ke kama raƙumi ta ya zama wuyan shi ya launi yana ta kewayawa wuri ɗaya to sai aka ce wala ta sa'ir khaddaka khad shine kamar kuma to to kada ka duk yadda fuskar ka kenan lin nasu ga mutane ma'ana mutane sun to dan wulakanci gare ne ka kawar da kai kullum kamar baka gansu ba kada kai haka shine ma'ana wala ta sa'ir khaddaka lin nas ay la tu'rid bi wajhika 'anil nas idza kallamtahum in kana musu magana kada ka juya wani guri ka tozarta su kada yi haka au kallamu ka ko suna maka magana ihtifaran minka lahu kana mai rina su wa istikbaran alaihim kana muka girman kai kada kai haka walakin alil janib janiba abin da ake so ka zama mai saukin hali wabsut wajhaka ilayhim ka shimbuda fuskarka ka saki fuska Maza Allah sallallahu alaihi sallama yana faɗar cewa daga cikin abin da yake sadaka akwai kalma mai kyau wa an talqa akaka bi wasu tal haka nan ka game da dan uwanka da fuska ta kakiya ba ka ne ba ka bata rai ba to kada kai wa mutane irin wannan ko ga anan yana koya masa yadda zai mu'amala da mutane kaushin hali da tsanantawa baya sa mutane su ji abu abinda ake so shine hikima kuma ita da kuma ne ke koya wa shi yasa manzon Allah ma Allah shi ne fawai ma rahmatin min Allah linta lahu saboda rahmar da Allah ya maka ta annabci da Allah ya baka linta lahu ka ka tausasa musu walau kunta fazzan ghalizan qalbi lam faddu min hawli da ka zama mai kaucin zuciya mai tsanani da sun watsu kuma wannan abu ne da ya cancanta duk wani mai tarbiyya ta fito da shi malami ne a makaranta hmm. uba ne a gida babban wane da kannan shi ko ku a'a shugaba ne ga al'ummarsa idan mai tsayawa. akwai inda ake yin tsanani akwai kuma inda ba a buƙatar tsanani ɗaukar tsanani a yi shi a wurin da ake buƙatar a yi laushi ba hikima ba ne yin sako-sako a wurin da ake buƙatar tsanani ba hikima ba ne ana san kowane abu mutum ya sa shi a inda yake amma al'aslu shine mumini ya zama mai saukin hali shine asali ke sa manzo Allah ya nuna mafi alkhairin mu'mini wanda ana sabo da shi yana sabawa ba wannan an je kusa da shi ba ba a sabo da shi ba wanda ko baya sabawa da mutane ba da haka anan yi masa wa'azi da kaɗe zan mai tawadu wala tusair khaddaka lillah kada ka zama mai girman kai ka dinga rena mutane kana kawar da mutane kada kai magana kana kawar da kai da gurin mutane wannan tawadu kenan kankan da kai da saukin hali to haka ake son mutum ya zama kada mutum ya zama mai jin cewa shi wani ne shi ya isa sai ce wala tamshi fil ardi maraha kada ka tafi a bayan ƙasa marahan kana mai jiji da kai kana kuyala mutakabbiran jabbaran alidan kada ka tafi a bayan ƙasa ka tafi a bayan ƙasa kana matsayin bawa daga cikin bayan Allah kana mai tafiya cikin ma'ana girmamawa cikin nutsuwa Allah baya san mutumin da zai dinga nuna isa shi yasa a cikin wata sura suratul isra Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan taqriqal ard yadda yake da jin isa baka isa ka huda kasa ba walan tablughal jibala tula ba kuma za ka kai duwatsu tsawo ba kai ba kuma halitta ce karama wani mutum ya tsawo yana kakanta yana nuna isa yana jin shi wane ne sai yake cewa wani daga cikin magabata ka san ni yake kware kwari na san kai waye asalin ka tsugar ruwa ne wulakantacce alam na khuluqukum min ma'in mahi ruwa ne wulakantacce asalin ka wanda idan ya taba tubar mutum aka ce yawanki, in mutum ya ya da iyali aka ce wanka kafin ya ibada sannan da kuma da da ka fito ba komai cikin kafa sai ma'ana bawali da bayan gida shi ne kake ɗauke da shi ba wani abu sannan in ka mutu makarshi ka zama tsutsa abinci na tsutsa da kwari ko waye kai menene da girman ka ashe dan adam bai da wani abu illa imani da takawa shi yasa Allah ya inna akramakum indallahi atqakum idan kyan jiki ne wannan jikin wata rana karshen shi cikin rani ka ci ka sha kayi kai ba ka mutu kabari ya karba ka rube tsutsa ta sharba shikenan ba wani abu dangane da dan adam to sai da ka mutum koyaushe dinga tuna asalin shi da yadda yake da ka kada ya girman kai ga bayan Allah hmm. mutum ya zama mai kankan da kai mai tafiya cikin nutsuwa saboda mai inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin Allah baya son duk mai tafiya da kasaita faqur mai alfakari mai nuna isa mai nuna jin shi ya fi kowa hmm. shi yasa daga cikin alamun isa da nuna wannan akwai jan tufafi a kasa sai manzo Allah ya hana ya hana mutum ya ja tubabi shi a ƙasa musamman namiji za Allah ya in za ka iya sare da kwabe in ba za ka iya ba ƙasa ƙarshe kada dai ya wuce idan ƙafa kada kai tubabi kana jan su kana wannan domin aiki ne na jabajira jabberun mutane su suke yin wannan har gobe za ka gani cewa masu mulki wanda suke amfani da alkyamba da manyan kaya za ga ana yin su har ƙasa to alama ce ta girman kai shari'a ta hana in mutum zai yi wannan da girman kai ma azaba su ta banki. in ba dan girman kai bane to shi ma kuma Allah ya hana wazan Allah ya hana in za in ba za ka iya ba mafi karshen mataki kada ba ka su wuce idan kafar ka mace ita ce shari'a sai mata izini da ta sanya ba ta ja saboda ita so ake tari jikinta gaba daya har ummu salama take cewa ya rasulullah ya dangane da abinda aka shara zubar ta shara na na kazanta ko na abu manzo Allah ya yutahhiruhu ma ba'dahu idan abin da yake gaba kuma zai tsarkake na bayan idan kika taba wani abu na najasa kika ci da tafiya to can gaban kuma kasar da zaki taba za ta tsarkake abu amma namiji to ake shi ya zama kayan shi madaidaita kada su ce idan kafa kada su ja kasa domin mai kullum ana kan mutum ya zama mai tawazu masu hikima suka ce kai tawazu ka zama kamar wata wata idan ka zo ya fito ka zo bakin ruwa sai ka gan shi a cikin ruwan amma kuma can sama yake amma a ƙasa kake gane shi cikin ruwan kar ka zama kamar hayaki hayaki kullum in ya zo sama yake amma kuma da yayin saman huhu sai ya wace shikenan ba inda yake zuwa amma ba za ka taɓa ganin hayaki ya fito ya yi ƙasa ba sama zai yi to kai ba haka ake so so ake ka zama mai tawahu mai kankan da kai hmm. wata rana wani mutum ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki ma ya dau rawa haka jikin shi yana rawa saboda tsoro kwarjini sai manzo Allah ya ce hawwin ala nafsika lambanta wa kanka ka nutsu inna ma ana ibnu imra'atin ni dan mace ne ta al-qadida fi makka ya ta a makka take haihuwa ta kai ni ma ana manzo Allah yake ga masa kada kada wannan suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tawadu'in shi a majalisar shi ma baya sa wani abu da zai bambanta da mutane shi yasa in mutum ba ko ya zo sai ya tambaya waye manzon Allah sai ya tambaya saboda baya ware kansa da wani abin da zai bambanta shi da sauran mutane ba a ɗora masa karaga ya zauna duk da ya fi kowa ya kowa a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha lahu rutbatun fawqa as-simatayn qad Hamad. wa kan kun nada tahti sahaba mata Hamad. wa ayu al-huda bil amri wal nahyi uqimat idha uddidat li al ayu taqaddamat fa ayu rasulillahi ajla wa adwa Allah jidda haka baya da girman kai sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan subobi na tawazu'un manzon Allah da rashin girman kai har hadisi wanda Imam ana ya rawaito a cikin Muslim da bukari cewa manzon Allah ya kai har yarinya ma tana iya zuwa da zo take tana son ganin shi kuma manzon Allah yake mu kuma ya je ya saurare ta ya biya mata abin da suke bukata ko mace ta zo ya Rasulullahi ina son ganin ka manzon Allah ya taso ya saurare ta saboda tawazu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk mai mulkin da ka ga yana kulla kobarsa daga talakawa ma'ana ya sanya shamakin tsakanin su da su ya yarda su gan shi sai dai shi in yana so a kira mai mutum amma kai ba za ka je fadar shi ka gan shi ba to wannan mai mulkin bai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraron al'umma a koyaushe yana jin bukatun su kuma yana kankan da kai baya da girman kai girman kai ɗabi'a ce mara kyau da haka anan ya gaya masa abin da za yi kenan don Allah baya son wanda yake mai alfakari wanda yake nuna isa sai yake cewa waqti masika wannan kuma adabin nafsi kenan wancan yadda zai mu'amala da mutane kare wulakanta su to kuma anan waqti fi masika in za ka yi tafiya ka yi ta tsaka tsaki ba a san mutum mai tafiya gaf-gaf-gaf gaggawa ba kuma a san mutum mai tafiya da kakai ana san ka zama baina baina wa ibadur rahman al-ardi على wa idha وإذا al-jahiluna qalu سلاما suna tafiya a bayan kasa cikin nutsuwa ba gaggawa da ta kima ba kuma tafiya a hankali shi yasa manzo Allah yana tafiya da sauri amma cikin nutsuwa ba a san mutum yana tafiya daga kakai daga kakai da kamar ba ba namiji ba ba kuma a san gaggawar da za ta wuce kima sai ta fitar da mutum kuma daga cikin muru'a da haka ko da abin hawa ne a yau na zamani mutum a cikin gari inda bai kamata ya gudu bai a abin hawa yana rage mutum muru'a abin da ake so akwai inda za ka yi gudu din ila guri ne da ba kowa da haka ba ka tunanin wani mai gita ko wani abu ya faru sosai, ka tafi gwargwadon din ma ka tafi gwargwadon abin da hankali zai ɗauka domin akwai gudun da shi kuma ya wuce ima shi kuma mai halakarwa ne ta haka mutum ya zama banin insanu ala nafsihi basira mutum ya zama yana auna abuwa komai yana yi yadda ya dace da wajen tafiya ana son mutum ya zama yana tafiya tsakatsaki shine waqtu fi hmm. Ka yi tafiya in ka tashi tafiya ta tsakakake kai ba mai sauri ba can ko ba tafiyar da take ma'ana tafiya ce wadda take ta zama ta yi karanci ana tafiya a hankali ba. Ke sa ibn kasir yace ai imshi muqtasidan ka tafi tsakatsaki mashiyan laysa bil bati'il mutasabbit ba tafiyar da take a hankali a hankali ba wala bis sari'il mufrid ba kuma gudun da ya wuce kima ba bal adlan wasatan baina baina ka tafi tsakatsakiya kai ba mai saurin da ya wuce kima ba ba kuma tafiya a hankali ba da haka nan ya ba su ladabin da ya kamata su fito da shi a karantar shi sai ce wa khudhu sauki sautika ka rage muryarka kada ka ɗaga murya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sifar da aka bada ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya ɗaga murya baya sakaci wani iya zo guri sai ka san yazo da ya fito kasuwa shi ne za ka ja kwala murya ya kira wancan ya saka a yariya da baya nan guri shi ba daidai ba ne ana son mutum ya zama yana ɗaita muryar shi idan da akwai buƙatar ya ɗaga murya saboda zai ji yadda jama'a jawabi ne ne jama'a na da yawa ba laifi amma mutum ya zama mai hayaniya wannan ba ɗabi'a mace mai kyau ana son mutum ya zama baya magana sai inda fa'ida in ba fa'ida zai zama shi ke shi da haka a nan ya ce ka sassauta muryarka ai la ba fil kalam wala tarfa sautaka fi ma la fa'ida fi kada ka daga muryarka cikin abin da babu amfani mafi kuma ta da murya yayin da ake karanta alkur'ani ko hadisi mutum ya zama yana surutu Allah madaukakin sarki ya nazartar da mu cewa لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض kada ku daga ku sama da ta annabi wannan ana zaune majalisi ne kenan da sahabbai kada ku dinga bayyana magana ga yadda kuke bayyana wa junanku da ƙarfi ba nutsuwa an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun dan kada ayyukan ku su rushe ku sani ba lokacin da ayat ta sauka sai zama sayyidina Abubakar sayyidina Umar suna magana da manzon Allah amma a hankali a hankali kisa wannan ladabin yana nan da Allah zai kai ka Madina ka ziyarci inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama to ka tafi cikin nutsuwa da ladabi kada ka je kana ɗaga murya ka je kana magana a hankali a hankali a hankali saboda manzon Allah ladabin yana nan sawa'u manzon Allah yana cikin duniya ko ba ya duniya haka nan idan ba ka gurin da manzon Allah yake kana inda ake karanta hadisan manzon Allah sai ka zama cikin nutsuwa sahabbai suka ce mun kasance a gaban manzon Allah cikin nutsuwa ka anna ala na tsari kai ka ce kamar su aka ɗora mana kisa majalisi na malamai za ga majalisi ne na nutsuwa majalisi ne na hankali majalisi ne na samun kwanciyar hankali ba majalisi ba ne na kakaci da ife-ife haka majalisin manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ladabin zuwa tuwakiya lokacin da muka je garin Madina shekara 20 baya mun samu ɗaya daga cikin malamanmu Allah ya ji kanshi da rahma Sheikh uh, Umar Fannata yana karantarwa yana cikin masu karantarwa a masallacin Annabi kun san masallacin bayan la'asar da bayan magariba aka yi darussa saboda girman masallacin kowane malami an keɓe mai inda zai darasi a lokaci guda tana iya samun malamai uku hudu suna darasi wancan yana ta gabas wannan yana ta yamma wancan yana zama, wannan yana baya kuma ba karatu wani ba ya shiga nan wani domin gurin yana da girma kamar yadda muka muke gani kuma kamar yadda waɗanda suka je suka sani masallaci ne mai girma da aka fada da shi to shi shek Umar sallata sai zama inda yake karatu cikin rauda ne inda manzo Allah ma baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadil janna wurin da manzo Allah shi tsakanin mimbari da gidana akwai dausayi daga cikin dausayin aljanna wasu malamai suka ce hadisin ala haqiqatihi gurin cikin aljanna ne da haka in ka shiga gurin ka shiga aljanna wani suka ce abinda ake nufi gurin idan kana gurin guri ne na samun aljanna da dai bayanan malamai kan wannan to guri ne da yake yana da kwalala a cikin masallacin to shi a nan aka ajiye mai kujera yake karantarwa to amma yana daga cikin abinda muka tarar a lokacin na ladabi kowane malami an sa mai sifika a jikin kila kamar yanzu idan nan area nake karantarwa to wannan filolin sai a samu sifika yadda ina yi wanda yake gurin zai bi haka wancan da yake gaba zuwa amma shi a cikin rauda ba a sanya mai siko ba da muka tambaya sai aka ce saboda ga rauda ga kabarin annabi in aka sa fika ana ganin kamar sautin zai ɗaga kuma ba buƙatar sai an sa tunda mutane za su yi amma in sallah aka zo ku kira sallah wannan sai a sa da yake duk al'umma kuma mutane ne da yawa amma yanzu karatu tunda a kusa da rauda ne kada a sa su fika. wannan ladabin yana nan har yau na girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama da girmama maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce inna ankara al-aswa ka sani mafi munin sautuka da sautul hamir sautuka na gashi ma'ana inna aqba al-aswa sauti mafi muni da sautul hamir saboda ne saboda shi jaki in zai yi kuka sai ya tsaga muryar ya buɗe to kuma za ka ji kukan ba daɗi kuma za ka ji muryar ta fita da girma to sai aka kamanta wanda zai ɗaga sauti yayin magana to cewa ya sani mafi munin murya shine da sautin habiya murya ta zaki a nan an kamanta wannan ne don a daɗa nuna maka munin abu sai za su malamai suka ce wannan yana gwada ɗaga sauti ba da fa'ida ba ɗaga sauti da hayaniya haramun ne saboda ni saboda an buga mai misali wanda zai fito da bude shi jaki kukan shi kuka ne da yake yana da muni kuma sai ya inganta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan kuka ji kukan zakara zakara yayi tara to ku roki Allah fadalarsa domin ya zama laiku ne idan jaki yayi kuka manzo Allah ya ce ku nemi tsarin Allah daga shedan domin ya ga shedan ta gaba haushi ce ko kan zafi ra'ayi ba ra'ayi ba ne shi ɗan yake gani in ya gashi ɗan da shi ya kwana kuka to abin da yake a sunna da kaji zafi ya kwana kuka sai a uzu billahi na shaitanir wajen hmm. haka manzo Allah ya koyar dabbobi suna iya ganin abin da ba ma gani da haka da wani mamakin wannan hadisi musamman yanzu yadda aka samu waɗanda da sun ji hadisi kokari ke su auna shi da hankali su karya hadisin dabbobi suna iya ganin abin da ba ma gani kamar da za su iya jin abin da ba ma ji akwai dan adam da baya ji amma zai yi yana da dabba kuma tana ji a gida da haka wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa shi yasa cikin faɗin sa inna amsara al-aqwa cikin wannan aya dalili ne da yake nuna monin daga sauti yayin da za a yi magana ko yayin da ake jayayya mutum ya ta daga sauti yana yariya sai mun kokari mun gyara idan muna magana cikin nutsuwa zai da na san ɗabi'ar mu da yawa daga cikin mu muna da ɗabi'a ɗaga sauti yayin magana haka kuma wasu ƙabilun su ya danganta ƙabila ƙabila za ga yan ya yaraba su kuma sun fi mu ɗaga sauti yayin da suke magana wasu kuma ƙabila za ga su kuma ƙasa ƙasa za ka yi mamaki ka ga mutanen indonesia ka ga mutum hamsin suna tafiya amma kana gaban su ko tana zawa za ka ji surutun su ba amma mu wani sa'in in an taso daga harami a aikin haji ko umara mutum uku suna da manka ko biyu suna hira kana bayan su kana jin abin da suke saka sauti to abin da ake so mutum ya dinga ma'ana rage sautin shi sai inda bukata in akwai bukata to babu laifi da haka wannan aya ladabi ne ake babu na bari ihu a fuskar mutane kada ne musu ihu da tozar su haka nan kuma kada ya zama na daga sautin mu a lokacin da ba bukata to wannan wasiya tana ɗaya daga cikin wasiyoyin da Luqman yayi wa ɗansa Ibn Kathir bayan yayi tafsirin waɗannan ayoyi sai ya kawo yayi fasali ya kawo hadisai kan fadalar tawazu da kankan da kai wanda mun yi bayani mun ambaci abin da yake gwada haka sai kuma yayi wani fasali ya kawo hadisai kan kyawawan halaye domin waɗannan abin da ake magana a kai kyawawan halaye ne ka zama kana tafiya ba wulaƙanta mutane ba gaggawa cikin nutsuwa sannan in za ka yi magana cikin nutsuwa duk kyawawan halaye ne yau ka hadisi da suke nuna girman kyawawan halaye sannan sun yi fasali kuma sai kawo hadisai da suke nuna illa da muni na girman kai wanda duk cikin bayanin mu mun shigar da waɗannan abubuwa ɗin sannan ne fasali na ƙarshe ya ka hadisai da suke magana dangane da abin da ya shafi kuyala alfakari da ji da isa shi ma ya kawo to waɗannan ayoyi da muka karanta da na da na yau su ne wasiyar luqman da ɗan shi idan mun bi su da ke zargi za mu ga ya masa wasiya ta farko wa'azi na farko da kada ya yi shirka da Allah shirka zalunci ne mai girma sannan kuma sai ya gangaro abu na biyu ya masa wasiki kan sanin girman Allah da aikata kyakkyawan aiki da barin mummuna da ya sani duk lokacin da ya yi aiki mummuna ko ya yi aiki kyakkyawa to ba bai ta ka kurin ba Allah zai zo da wannan aiki in an zo a kiyama za a zo da shi a hisabi sannan sai ya masa wasiki da tsaye da sallah sannan ya mai wasiki da umarni da kyakkyawan aiki sannan ya mai wasiki da hana munkar mummunan aiki sannan ya mai wasiki yin haƙuri akan abin da zai same shi a dalilin wannan aiki da yake sannan ya mai wasiki da kada ya rena mutane kada ya dinga hijirar da fuskarsa yana kawar da kanshi don rena mutane sannan ya mai wasiki da kada ya tafi yana mai takama da nuna isa a bayan ƙasa domin Allah baya san bawa da yake irin wannan ayyuka sannan ya mai wasiki wajen tsakatsaki wajen tafiya kada ya zama yana tafiya cikin kasala da da langwai kada kuma ya zama yana tafiya tafiya da saurin ta wuce kima sannan kuma mai wasiti wajen sassauta sauti ya zama sautin shi yana fita kaɗan daidai bukata kada ya dinga ɗagawa idan babu bukata kada ya zama ife-ife da da kakaci wannan su ne wasu da na kuma ne waɗanshi kuma shi ne yake gwada maka irin hikima da Allah ya bashi wanda in suka kalli waɗannan wasu za ga kowa yana da bukata to kamar yadda na faɗa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ya ba shi hikima muka ce ɗaya daga cikin magabata yana cewa ya karanta abinda da ba zai gaza dubu goma da hikimar sama ibnu ashur da yuzu yana tafsirin wannan aya waɗannan ayoyi sai ce zuwa lokacin da yake rubuta wannan tafsiri ya sami hikima guda talatin da takwas to ya sa wasu daga ciki za mu karanta wasu daga cikin hikimomin lukuma waɗanda aka samo daga littafai da kuma bayanin wasu malamai a muhim maganganu ne wanda za su amfane mu kuma na hikima ne kaɗan daga cikin za mu karanta yana cewa man kana lahu min nafsihi wa'i kana Allah kana lahu min Allah azza wa jalla hafi duk wanda ya zama yana da mai masa wa'azi wanda ya zama yana da wanda yake jan hankalin shi zuwa ga abin da yake mai kyau da barin abin da yake mara kyau to babu shakka wanda yana da kariya daga wajen Allah wannan ma a a a tsarin na Hausa akwai wannan cewa duk wanda zai da gaba wanda bai da wanda zai faɗa mai yayi ko ya hana shi ya bari to babu shakka wannan yana cikin wanda suke suka yi hasara kuma bai samu abin da ake so a samu ba wa man anfaqa an-nasa min nafsihi duk wanda yayi wa mutane adalci zadahu Allah ta'ala bi zalika izza sai Allah ya tsara mai ɗaukaka wa zulli fi ta'ati Allah ta'ala kan da kai wajen yi wa Allah da'a ya fi sanya mutum ya samu soyayya a wurin Allah ne da wanda zai nuna girma da izza wajen sabon Allah daga cikin irin hikimar da aka akaito daga Luqman yana cewa darbul walidi waladi darbul walidi uba ya daki ɗansa idan ya yi abu ba daidai ba kasu imajirin zar'i kamar taki ne da ake sawa shuka in tanka yi ba daidai ba ka tsawatar har wata rana ka fi ka dake shi idan ya bar abin to ba tsayayya ba ne taki ne kamar taki ne ake sawa shuka kaga aka sawa shuka taki za ta fito za ta kwari za ta kyau da haka nan ne da cewa yana cikin abinda a tarbiyya akan yi idan bukata ta fi duka amma ba duka da zai cutar ba ba duka da wuce ka'ida ba sannan daga cikin irin hikimomin da aka samo daga Luqman yana cewa ya bunayya ya kai dan dana urzullah azza wa jalla ka dinga fata da kauna a wajen Allah raja Allah la yujrika ala ma'siyatihi ta'ala fata da kaunar sai da ba za ka je ka saba wa Allah ba wa khafillah ma'ana fatan anan yana nufin tana da fata da ƙauna da sa ran samun rahmar Allah amma kada wannan fatan yi yawa kuma ka kai zuwa ga sabon Allah in fa akwai waɗanda saboda tsaba gururi shi gani yake a lahira ma sai abin da yake so za a yi mai irin mutanen da suke cewa duniya ta mu ce lahira ma ta mu Da haka a duniya yana izza yana gururi in an je lahira ma sai abin da ya ga dama to yake kada kai kada kada raja'in kai zama irin wannan raja'in ka tsakaninka da Allah kana fata in ka mutu za ka shiga aljanna kana raja'i in ka mutu kana da kyakkyawan makoma amma kada wannan ya kai ka saba wa Allah sannan wa laha subhanahu ka ji tsoron Allah khawfan la la yu'tika min rahmatihi ta'ala tsoron da ba zai sa ka tsona daga rahmar Allah ba kenan ana abin da yake nufi ka zama bainal khawfi wa raja kana fatan rahmar Allah kullum tunaninka da kyakkyawan fata kake wa Allah in ka mutu za ka sami kyakkyawan sakamako saboda ne saboda kana gani daidai gwargwado kana jin Allah amma ba wannan bai sa ka shanta ki ba sannan kada kuma tsoron Allah ya kai ka ga tsirbe kauna daga rahmar Allah shi yasa suka ce man abada Allah bil hubbi wahdahu wanda zai bauta wa Allah da so kadai to fa huwa murji'i wannan murji'i yana da aqida irja'i Wannan ma'ana shi baya tsoron azabar Allah shi kullum ya dace magana kurin aljanna aljanna aljanna to wannan sai ya sa kuma ya zama murji'i sai ya ki sai abin da ya kamata ya ki abin da ya kamata ya bar ya ki bari sai a waye gari daga ganin aiki ya ma gama samun duniya da lahira da aka sai shanta wa mana abada Allah bil khawf wahdahu wanda zai bauta wa Allah da tsoro kadai kullun azaba azaba azaba zai zama khawari zai zama haruri sai a waye gari ya zama da wanda kullum wa'azinsu sai dai magana azaba ba maganar rahama kullum irin wa'azukan da da can ake in ka ji wani wa'azi ana wa mata sai ka zama musu yar aljanna duk matar da ce kaza yar wuta ce wadda ce kaza yar wuta ce ai ta zero abubuwa kasar guda na wa'azin irin wannan duk matar da ta ji wannan sai ta ji ma rayuwar ta fita ta'aranta. to sai a waye gari sai mutum in yana jin wannan har ya kudurta wannan sai zama haruri sai zama bakawari banda faɗa ba abin da zai amma abin da ake so ka bauta wa Allah bil hubbi war raja'i wal khawf da tsoro da fata da kauna abin da ake so kenan daga cikin abin da aka kyau daga lokuma yana cewa man kazaba duk wanda yayi ƙarya zahaba ma ku wani ya zama da mutunci ki farka shi na darajar shi da kima shi ta tafi wa man sa'a khuluquhu kasura ghamdu duk wanda halayensa suka zama munana to za su same kullum cikin damuwa wa naqlu sukhuri min mawadi'iha ay saru min ifhami man la yafham ka dau dutse daga inda yake dutse ka fafe kasu ka cire shi ka canza mai guri ya fi sauki don a baka ka fahimtar da wanda baya fahimta ma'ana wanda ya zama balidi baya fahimtar abu to gwara a ce ka ɗauki dutse daga inda yake daga cikin hikimar sai yana cewa ya bunayya ya kai ɗana ka sani na ɗauki ƙarfi na ɗauki duk wani abu mai nauyi amma ban ɗau abin da yake da nauyi ba irin mummunan makoci yana so ya nuna munan makoci mummuna yace duk wani nauyi da wata wahala ya ganta a rayuwa amma bai ga mummuna ba irin mummunan makoci yace kuma na ɗanɗani ɗaci amma ban ɗanɗani ɗacin da yake talauci ba wannan daga cikin hikimar da kuma kenan yana cewa ya kai ɗana in za ka aika ɗan aiki kada ka aika jahili kada ka aika jahili wanda bai san me ya kamata ba idan baka samu mai hikima wanda ya dace ba to ka zama kai zaka je da kanka ba wanda zaka aika ba daga cikin hikimominsa yana cewa ya ɗana kada ka zama safa-safa fatubula sai a haɗe ka sannan wala ta murran kada kuma ka zambe sakin hari fatul fasi'a furzar da kai abin da muka so makaranta ma'ana ka zama mai saukin hali mai kyakkyawan hali kada ka zama sakwa-sakwa sai a rena ka a haɗe ka kada kuma ka zama mai kaushi da yawa sai mutane su furzar da kai yana cewa ya ɗana kada wanda ya ci abincin ka sai mai kiyaye dokokin Allah sannan duk abin da za ka yi na lamarinka ka shawarci malamai waɗanda suka san lamarin da gaske irin maganganun yana ce ya ɗana maganar ka ta zama mai daɗi fuskar ka ta zama sakakkiya to mutane za su soka fiye ma da wanda yake ba su kyauta maganar ka mai daɗi fuska kuma kana sakin fuska to za su ƙaunace ka fiye da wanda yake zuwa ya ba su wani hadisi wanda bai inganta ba amma ma'anar shi mai kyau ka zama mai gudun abin mutane sai mutane su soka ka zama kuma mai gudun duniya sai Allah ya soka amma in ka zama mai kwaɗayi mai kwallafa rai to mutane sai su kika domin shi dan adam duk yadda ya kai da yalwar abu da samun abu a tare da shi inda za ka ce ba ni ya baka ba ni ya baka to wata nan su ya kosa wani mawaki yana cewa ko ƙasa wanda ga tanan ko ina suke roƙon mutum ya baka kullum ka zo ka roƙa ce ba baka wata in ka zo su ya kore ka Allah maɗaukakin sarki yana fushi in aka daina roƙon shi duk ma ɗan adam yayin da ake roƙo yayin yake jin ba daɗi to da haka mutum ya zama mai kamewa ba mai kwaɗayi ba ba mai fiti ba in an ba ka ba tare da ka roƙa ba haka manzon Allah ya ce in dukiya in wani abu ya zo maka daga wannan dukiyar ba tare da kwalla fare da roƙa ba ka karɓa kada a baka ka ce ai na wadatu ba na so ce ai na fi karfin za kai gidan wani a'a in dai ba roƙa kai ba ba kwalla bare kai ba aka zo Allah ne ba ka karɓi in goma a baka ba ka yi hakuri ka nema daga falala Allah Allah zai baka to haka suka yi ta haka yi irin a kalmomi na hikima da Allah ya baiwa da kuma wanda mafi girma su ne waɗanda Allah ya yi mana a cikin wannan tura, ladubba ne da ya wajaba mu ladabci da su idan muna son mu samu rayuwa mai kyau duniya da lafiya Allah ya dace da mu abin da yake da daidai Allah ya ba mu dada wanda ya zama na kuskure Allah ya ce mu ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki muna tawassuli da wannan ibada ka ba mu zama lafiya da albarka a cikin wannan kasa ta mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah duk wanda yake da bukata a wannan waje ta alkhairi Allah ka biya mai shi Allah madaukakin sarki ka kara mana arziki da albarka Allah ka ba mu dadan wannan abin da muke gudanarwa Allah ka karba abin da muke yi ibadu a cikin wannan mutane a albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk